Masu sauraro barkaba da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokin nan naku Michael Kudisin. Shiri ne da ke kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana. Duk mako yake zuwa muku daga wannan tasha kuma a lokaci irin wannan. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, akwai wadda ke neman bayani akan ramin na mafi tsawo a duniya, wadda ke gabashin nahiyar Afirka, wata East African Rift. Sai ku biyo mu. Madalla Sani Gulle Kamfala Malamadori a jihar Jigawar Najeriya ne aiko mana da tambayar farko a wannan shirin. Yana cewa a mun ƙarin bayani akan kotun ɗaukaka ƙara. Shin da gaske ne ba a gabatar da sabbin shaidu a gabanta? To sha kuruminka domin kan wannan tambaya na tuntubi masanin dokoki kuma lauya barista Ibrahim Bello ciku ga kuma bayanin da ya fara yi mu. To, um, wani tsalmuki Najeriya shine kawo ainihin eh, kotunan da dama tun da kotun kasa har zuwa kotun koli wato idan aka ce kotun dauka kara ana nufin kotu ne wanda yake idan mutum aka mai shari'a wanda bai yarda ba to babu shakka ranar yanke hukunci wajibi ne alkali ya sanar da shi a gaban kowa a gaban da ya karin shi akan cewa ko shi nasara ko ba shi nasara ba kuma bayan ya gama ya faɗa kuma wajibi ne sanar da shi cewa in baka yadda da wannan hukunci da muka yi ba ka ɗauko ƙara bayan kwana abu kaza zuwa kotu abu kaza wannan haka doka ya tanada kuma eh, in an ce appeal wato shi ɗauko ƙara ɗauko ƙara ne duk irin kowane kotu daga kotun aure ne wato kotun lardi ne wato kotun magistrate ne ko kotun high court ne ko kotun al'ada ne ko kowane kotu dai a najeriya to kun tsarin ya ya ya umarci alkalai ranar yankin hukunci su sanar da wanda ya nasara da wanda bai nasara ba cewa yana ɗaukara bayan wani lokaci abu kaza sannan idan an wannan haka ma ko na na siyasa in karin siyasa wanda ke electing fashion tribunal wanda idan aka yanke hukunci to a wannan rana duk wannan lauyoyin wa'annan jam'iyyu za a ce ga wanda ya nasara bayan an alga sun evaluation sun gama bayanin duk abin da karin da aka duk irin karin da aka duk abin da aka gabatar to shikenan sai a ce ta yanke hukunci ga wanda ya nasara kuma ga wanda bai nasara ba bayan an faɗi dalilai sannan kuma za a ce an ba da dama ɗau ƙara zuwa kotu abu kaza to shine ɗaukar ƙara ɗin kuma shine appeal ɗin kuma kotu appeal dama su suna jira kuma a kotun appeal ba ana jin shaida ba ne a wannan ana wato review ne kotun ake kada abin kai a kotun farko a duba a ga cewa akwai lam'a a duba a ga akwai kuskure a duba a ga akwai za'ida a duba akwai miscarriage of justice wato wani abin da bai kamata a kai ko kuma a duba a ga cewa wato an sami kila ko wani abu to wajibi ne su kuma in suka duba suka tace suka auna to shi kuma sai su yanke hukunci su suna da iko da dama su ce wanda bai da abin da aka yi ba ya dauka kara zuwa kotu abu kaza. to barista batun cewar ba a karɓa wata sabuwar shaida a kotun dauka kara. ya zama maudu'i a duk inda kaga mutane to menene dalilin haka a najeriya duk wanda ji hukuncin da supreme court wato kotun kotu tilo na karshe wanda ya kawo aka yi ya zama duk abin da dama wannan kotu namu na supreme court ya jaddada to babu shaka babu sauran magana akan wannan shine amfani da duk wani kotu a najeriya za ta amfani da wannan hukunci wato abin da yake nufi a nan shine duk wani shari'a da aka gabatar da shi kuma kamar da ne magana ɗazu idan mai kara ya gabatar da kara ya aka shi kuma wanda ake kara ya kare kanshi aka zo aka yi hukunci to babu shakka duk abin da aka ce an yi a da ƙara to wannan kotu da ƙaran za su yi abin da kira review ne za su zauna ne su yi nazarin da za a kama ɗauki tinkiya a kai ta kwata a yanke fata a yanke kafa a yanke menene to haka haka za a kai wannan gaban su za a samu alkali guda hudu ne za a samu guda bakwai ne kamar yadda aka yi a shari'an da aka yi shugaban kasa namu wanda ya nuna cewa an nemi a kawo wani kamar wannan eh, takarda na makaranta na shi wannan shugaban kasa nan da aka ce a kasan america aka so aka wanda shi ainihin wanda npdp suka kara aka ci suna so a shigar da shi don a amfani da shi wanda kotu yau gaba ɗaya ta yanke hukunci cewa to ba a shigar da ainihin sabon ƙara in ana da ƙara hujja anan shine duk mudda'i mudda'i wato mai ƙara mai ƙara ana so mai kara ranar za ka shigar da ƙaranka ko ta hanyar lauyanka ne to ka tabbatar cewa an ka shigar da ƙara an baka dama ka zo ka zo ka jawabin ƙaranka ka kawo shaidunka ka kawo abin nuninka haka ko 'yan sanda ne su masu shigar da ƙaransu su kawo abin nuninsu wanda kira exhibit kafin shi wanda ake tuhuma shi kuma a ba shi dama iya kare kansa shi ma abin zai kare shi wanda in an yanke hukunci wanda ke ganin cewa shi fa gaskiya ba mashi adalci ba to ba ana so ya dambe bane ba ana so ya zagi alkali bane ba ana so a hayaniya bane a'a zai ce ne tunda na yi bayani akan cewa dole ne alkali ya faɗa mashi idan baka yarda da hukuncin da aka yi ba ko mai kara ko wanda ke kara a ɗau kara zuwa wuri a kaza so da haka in an ɗauka kara ɗin nan to su kuma za aka yi musu wanda aka yi a filin nan to su kuma dama za su saurari abin da aka yi ne a kotun ƙasa za a kai musu so don haka ba za a kira wani sabon shaida ba ba za a kai wani abin nuni ba ba za a ci amanta da wani a wani kawai ba kira shi ba duka dama shi alkalin kotun ƙasa ba zai kuma sai ya gama sauraron mai ƙara kamar da ne bayani da shaidunsa da abin nuninsa an yi adalci an ba wanda ake kara shi ma dama ya jawabin kare kanshi ya kawo jama'a za su kare shi sannan a ba alkali dama ya yi nazari bayan nazari yake hukunci to in yake hukuncin nan to babu shakka an gama wannan da aka ba yau ma ya kara tabbatuwa a shirin da aka yi na inda ainihin jami'ai pdp sai karin eh, apc kan maganin kujerun shugaban kasa a najeriya yau ko ta tabbatar akan cewa ba a kawo sabon jawabi ko sabon shaida ko sabon abin nuni akan shari'a da aka ɗau zuwa gaban kotun ɗau kuma jama'a su kara ganewa duk shari'a da aka kotun supreme court ko kotun ilo wanda ake ta kotun Allah isa to in an gama wannan shari'an babu sauran kuma wani shari'a ma akan wannan ma gaba daya ta ma ce zaka wani abin nuni in kana da dama ah, kana iya zuwa kai kara a wani kotu abin maka ba asi kuma ba a shari'a guda biyu kuma jama'a su kara ilmantuwa akan ta duk wani abu wani samu ganin shari'a idan aka ci an riga an gama shi to an riga an gama shi kenan kuma sai dai kuma ai yi haƙuri madalla ta fatan an gamsu da amsar da aka samu kaɗan kaɗan ka gane ya kan yawa ƙarshe ne sanan mai haƙuri shi ba ka taɓa ganshi ra'ana sannan a lokacin da ka kai ƙoƙuwar cikarka ka dinka sa a ranka mutuwa fa ba ta kwana in ka mutunta kanka maganar mutum a kanka ba za ka ma kula ba bare ranka ya yi kuna shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international aiko mana tambaya ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun jika sai wannan tambaya da muka samu daga aminu sha'ibu gamji gate jihar kaduna a nigeria ya ce ina neman karin bayani ne kan ramin nan mafi tsawo a duniya wato east african rift da gaske ne yana iya zama teku nan gaba to na gayyato malam nazifi alaramma masanin taswirar duniya daga jami'ar northwest da ke kano a nigeria wanda ya fara bayani kamar haka to abin da a yadda allah madaukakin sarki doron ƙasa shi tsandauri da muke kai wanda manya-manyan su ake kira nahiyoyi da kuma ƙananan su da ake kira tsibirai suna ƙarƙashin su can ƙasa suna kan wani dutse ne narkakke wanda sai yasa suke motsawa daga sama su kamar kasko ne ka danne wani taɓo a ƙasa kamar ka ɗauki wani kasko mai kauri sai ka ɗora shi akan caɓi amma a shimfiɗe ki kaskon hmm. to da haka idan kana mammotsa shi tun da caɓi na ƙasa daidai wani gurin kaskon zai iya karyewa sai caɓi burtso to wannan kamar haka doron ƙasa yake duk tsandaurin da muke taka ƙasa akwai narkakke a ciki to wannan kadarkakken na ƙasa shi ke kawo motsin shi wannan kaskon wannan mai taurin da muke taka a ƙasa mm. to a wani lokacin sai idan aka samu wani rauni a daidai wani guri a jikin kaskon bai da ƙarfi sai ya ya ƙasa idan ya rufta ya ƙasa sai ya bar gefe da gefensa a matsayin tudu shi kuma daidai inda ya rufta din ya koma ƙasa wani sa'in kuma buguwa zai wani jikin kaskon ne zai karo da wani kaskon tunda kasaken da yawa suke aljijiye sai wani kaskon ya karo da wani kaskon sai su bunkura su yi sama mm. ko kuma ɗaya kaskon ya shige cikin ɗaya to abin da ya faru idan suka yi karo da juna suka bulluka suka yi sama shi ake kira da suna folding ko mm. fold in duwatsun suka fara ce musu foldmenting mm. kamar duwatsun da suke arewa maso yammacin afirka da ake kira da atlas wanda aka samu girgizar kasa mai tsanani a Maroko ta yi nan kwanan nan to a wani gurin kuma idan kaskon ya tashi riftawa yake yi daidai wani guri mm. inda yake da rauni sai rifta ya kasa sai ya bar gefe da gefen sa matsayin tudu to a shekaru miliyoyi da suka wuce saboda shekaru miliyan 250 baya an samu irin wannan a gabashin afirka wanda ya ratsa ba ma iya afirka ba ya kece har ya taɓo wani bangare na yankin asiya mm. domin shi great east african rift valley ci gabansa ne har zuwa inda yake a yanzu wani bangare na isra'ila da jordan har ma da syria akwai wannan ramin a ciki wannan death sea din ah, da suke cewa bahar mayyit na kasan mm. ah, jordan mm. ai duk ci gabansa ne to ya fara tun daga mafi kwarancin kudu ƙasar mozambique mm. ya zarto ya ratsa ƙasashe irin su tanzania da wani bangare na uganda da rwanda da burundi da kenya da ethiopia ya zarce ya ci gaba har ya ratsa ya haɗa da bangare na teku ruwan maliya har kuma ya zarce zuwa inda yake jordan da syria da isra'ila yanzu shi ma ya ɗan taba nan to saboda haka rami ne da guri ne da ya rubtaye kasa. idan ya rubtaye kasa din nan kuma to abin da yake gefe da gefen sa ba matsuwa suka kusa da juna ba sai suka zama waje suke yi domin gabashin ethiopia yanzu da gabashin kenya da tanzania mm. da ita kanta kasar mozambique din gaba tsaye matsa yake yana yin gabas kaɗan Mm. yana barin jikin nahiyar afirka ga baki ɗayanta shi yasa a daidai nan gurin wannan riftawar ita ke da suna great east african rift valley babban rami mai zurfi doko. wanda shine ma rami mafi tsayi a duniya a nan gabashin afirka amma motsin ɗan kankani ɗan kankani ne few centimeters ne za ga an ce 0.3 ko 0.2 ya danganta da guri centimeter yake matsawa ya gabas wato gabashin Ethiopia da Kenya da Tanzania jonan suna matsawa gabas suna shigewa cikin tekun India ita kuma nahiyar mu ta Afirka suna batta a baya a yamma da idan wannan motsin ya ci gaba nan da miliyoyin miliyoyin shekaru a hankali hankali zai tsage zai zama gaba ɗaya sun bar jikin nahiyar Afirka in zama jikin nahiyar Afirka bai zai faru to ruwan tekun India shi zai shigo da idan ruwan tekun ya shiga tsakani shikenan ya raba da ƙasar Ethiopia da Tanzania da da kenya da mozambique da wani bangare na kasar malawi ma duk sun zama wato ainihin sun koma a cikin tekun india saka sun zama tsibirai mu kuma na ruwan zai shigo irin su eh, rwanda da burundi da irin su wani bangare na congo da kasashe irin wannan su namibia zambia zimbabwe waɗanda da ba su da iyaka da teku za a zama yanzu suna da gabar teku amma saboda motsin ɗan ƙanƙani ne a mm. shekara ɗan few few small amount of centimeters ne ake motsawa to za ka wannan zai take several millions of years amma hankali hankali hakan yana faruwa domin shekaru sama da uh, miliyan ɗari biyar baya mm. abin da ya faru kenan da ƙasar india ai india inda ake cewa ƙaramin nahiyar india india subcontinent a yau Mm. haɗe ke da nan afirka da ƙasar da ƙasar somaliya da ƙasar ethiopia da tanzania da kenya haɗe suke da ƙasar india tana amfani jikin nahiyar afirka amma saboda miliyan ɗari biyar baya ta ɓantare tana yin gabas tana motsa tana gabas har ta je ta ci karo ta haɗe da nahiyar asiya sai zama tekun indiya ya faru wanda ake da shi yanzu wanda da ba haka gurin yake ba ƙasar yemen ma da haka take tana jikin afirka sosai iyaka ne da ƙasar somaliya mm-hmm. amma yanzu ta tafi da haka wata rana nan gaba cikin miliyoyin shekaru in allah ya kai lokacin to za a tarar ƙasar somaliya da irin su jibuti da eritrea da ethiopia su tanzania duk za su koma cikin tekun tekun indiya su zama tsibirai kuma ruwa ya dawo ya shigo nan yadda shakalin zubin nahiyar afirka ke zai canza dalilin wannan motsin wanda dama an saba yinsa a baya ko tekun da ta raba turai da afirka wanda ake kira da mediterranean sea da wani bangare ma na asiya ai shi ma miliyoyin shekaru da gurin a haɗe yake nahiyar afirka ta makale a haɗe take da asiya da turai amma kowanne wannan suka yi arewa wannan kuma suka bashi yana yin kudu kaɗan nahiyar afirka tana yin kudu kaɗan su kuma nahiyar turai da asiya suka yi arewa sai zama sun tsage ruwan tekun atlantika ya shigo shi ne aka samu wannan wato ainihin mediterranean TSC a yanzu wanda da wani bangare ne na TSC wanda ake kira TSC wanda tuntuni biliyoyin shekaru teku ne kwaya daya wanda uh, nahiyoyi biyu suka tsage. Batun da ake cewa yana iya zama teku nan gaba a tan akwai gaskiya nan a wannan batun. Gaskiya ne. In dai abin da yake faruwa yanzu ya ci gaba shi sa ga ana samun duwatsu su girgiza ƙasa a wurin har da ma amin wajen lokacin to ai wannan dai alamun suna matsawa ne narkakken dutsen da yake tsakani tunda sun rabu wannan ya dan matsa gabas su can sun matsa gabas nan kuma ragowar a afirka tana nan inda take ta haka tu tunda sun matsa to narkakken dutsen da ke tsakani sai kokarin ya bulko in ya kokarin ya bulko ya fito sai kara taimakawa dan farawa wajen nahiyar ta kara budewa da haka in ta kara budewa ga ta kara matsawa da haka har ramin zai kai zurfin da wato ainihin teku za ta shigo duk irin manya-manyan gulabe da ake da su manya-manya a wannan yankin mm. irin su lake tanganyika lake rudolf lake duk suna wani bangare ne na wannan cigaban wannan wato ainihin tekun haka duwatsu da suke a wannan gurin suna ta fitowa har ai mafi tsayin dutse da ake da shi a nan nahiyar tamu ta afirka wato a nan kasar tanzania ai ya faru ne dalilin wannan motsin da suke yi a wannan guri wato dutsen da ake kira suna Kilimanjaro. To daga ƙarshe kamar wani lokaci kenan mu hankali masana ya koma kan wannan rami. Eh ai tun lokacin da Alfred Wena ya zo da fahimtarsa wani mutumin Jamus da tunanin cewa duk nahiyoyin duniya ya gano za ka iya haɗe su su su koma guri ɗaya wato ya fahimci da duk nahiyoyin nan guda ɗaya ne tekun ma ɗaya ce to sai motsin da yake faruwa ƙarƙashin ƙasa shi yake matsar da su tun daga naka fara nazartar gaskiyar hakan ne aka gano kwarai kwa da gaske ne domin gaba ɗaya tsawon tekun atlantika akwai wannan daidai gurin da suke matsawa shi yasa nahiyar amurka gaba ɗaya ta arewa da ta kudu ta yamma nan afirka da turai mu kuma muka zama daga gabas da a haɗa muke aka tabbatar kwarai ga daidai inda suke rabuwa ɗin wanda ake kira da suna mid atlantic ridge aka kuma ƙara nazarta aka gano a ah, aiko gashi haka yadda wato ainihin tekun pacific yake rage girma yana subduction yana shigewa ƙarƙashin nahiyar kudancin amurka da ta arewaci da haka yana rage faɗi shi kuma tekun atlantic yana ƙara faɗi lalle motsin suke yi aka gano irin su japan su indonesia da suka koma daga gefe a shi wannan motsin ne yake matsar da su yana matsar da su yasa suka yayyage suka bar jikin ragowar nahiyoyi to da sai aka bi tsakiyar nahiyoyi ma akwai irin wannan a akwai irin sa sai aka gano ai daidai inda duwatsu mafi tudu suke a duniya a himalayas ai india ce lokacin da ta ci karo da ta taho a hankali hankali ta bar nahiyar Afirka ta bugi nahiyar Asiya shine dalilin bullikawa wannan duwatsun suka yi sama ashe faɗaɗa tekun Indiya ma dalilin matsawar nahiyar Indiya ne bayan ta bantar daga jikin nahiyar Afirka sai aka ƙara nazarta a ah, to ai ga wani zunguriyar rami kilomita sama da dubu hudu a nahiyar afirka shi kuma mai kashi dogon rami a tsayaka aka rinka bibiyan nazarin tsakanin zai ga a ah, shi aiki shi ma nan matsa yake matsa yake suna budewa da aka wata rana somaliya da ethiopia da shauransu duk za su shige cikin tekun atlantika a cikin tekun india kai ruwa kuma zai shigo sai ya mai da gurin ya rabu da aka tun daga wannan nazariyar tasa ta continental drift aka fara samun wannan har aka zo kan waɗanda suka kawo sea flow spreading domin shi da ya faɗa an ta tunanin to ina za a samu wannan karfin shekara kusan ɗari baya ina wani karfin abu ne mai karfi da yake matsar da su sai nazari ya kuma zuwa da syphilis spreading aka ƙara tabbatar da haka da kuma sauran theories ma na irin su abin hydrostatic equilibrium da zai iya faruwa ga sinadarai wannan narkaku da suke ƙarƙashin ƙasa da isostasy theories na isostasi duk suka tabbatar da cewa wannan gaskiya ne wannan motsin akwai shi a ƙarƙashin ƙasa kuma shi ke ci gaba da faruwa ya haifar da waɗannan abubuwa su tabbatu. al'amarin Allah abin da ba ya ya ya sai su da dukarai. Yan kamishan mota iri-iri ne, inda nan kamido mai amfani ne, in kuma zuciya tana da alheri. Yai komai kan amma ba, in kuma ɗan kamishin yana mugunta, kai ɗan kallo in tambaye ku Allah, ɗan kamishin ba kai ba ta mota, ɗan ba ba ta Wakar marigayi amadu Doka kenan da fatan an fa'idantu da amsar wannan tambaya da aka samu. Nan zamu jalin zamin dokin shirin, sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu. a madadin injiniyan da ya saita mana sautin shirin da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu